Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ƙarshen makon da ya gabata aka rika ta wani hoton bidiyo da ya nuna wani ƙaramin yaro da ake zargin cewa mahaifinsa ya ɗaure shi a turken dabbobi na tsawon shekaru biyu zargin da mahaifin nasa ya musanta. To shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa inda wannan lamari ya faru inda muka yi hira da mahaifin nasa da 'yan uwansa da makwabta da jami'an tsaro da kuma hukumar da ta jagoranci bankaɗo wannan lamari. Bari mu fara takon daga hukumar kare hakkin bil'adama reshen jihar Kebbi inda wannan lamari ya faru. Ƙungiyar da ta shiga gaba wajen kai wannan batu gaban hukuma. Ga bayani da shugaban hukumar barista Hamza a Tahiru Wala ya yi wa wakilinmu Muhammad Nasir. Dan Asabar ranar 8:30 na dare ƙarfe 8 da rabi. Wani mai gidana ana ce mishi barista Lagalo, kuma private lawyer ne mai zama kai ne a nan jihar. Ya ce min in diba ga wasu na aiko mini abu. ne diba sai mu yi magana lokacin da tukin mota ba na tsaya sai na diba na ga hoton yaro an ɗan mai shaka sai na kira shi ya ce mai eh gaskiya a nan garin ne aka samu wani labarin amma ga lokacin baya tabbaci su tun da abin dare ya yi shi bari gobe ran lahadi sai mu haɗu mu je mu samu dpo mu ga mishi kuma akwai wata barista amina je wadda yake ita ma lauya ce ta nan ministry of justice suna da wata kungiya ta lauyoyin jiha mata muka je muka gaya mu dpo abinda muke so kuma ya yadda maganar mu ya ba mu yan sanda da mota aka kai mu can gidan bayariya bayan mun je suka shiga gidan su da an mata su tabbata shin abin haka ne ko ba haka bane ba sun shiga kuma sun samu eh lalle haka ne yaron shi na nan ɗarmi ga bakin ga ice an ɗarmi shaka kuma da ganin shi da ya kasan yana cikin wani yanayi don bai iya magana ba kuma da kashi ne da kashin bisashe da komi ya samu ci kawai yake yi sai muka tambayi mai gidan aka ce mai gidan baya nan direba ne na commercial direba ne ya je cin kasuwa a bursa sai muka gaya matan to gaskiya za mu je da su wajen hukuma matan guda uku ne muka ɗauko su zuwa nan police station birnin kebbi dibiji bayan mun zo muka ga shi yaron yanayin da yake ciki akwai bukata a kai shi asibiti saboda ko tsayi bai iyawa da kyau ya kai shekara goma sha uku amma yanayin shi akan yunwa ta mai yawa da wahala in ya tsaya kamar zai faɗi muka yi roshin ɗan sa ya kuma alhamdulillah muna zuwa aka karɓe shi hannu biyu mu shi cm din na ya ma ya ɗauki tun wajen na ya ɗauki alƙawarin cewa to gaskiya za a ba shi kula zai samu mace da din kula da yaron a mishi wanka a ba shi abinci da magani da komai yake bukata sannan ya sa aka kai shi na icu intensive care unit na sahaya su ya kokari sosai su kuma matan suna nan wajen hukuma da shi mijin nan shi ma daga baya zo sa an kamo shi shinya na wajen hukuma suna nan a um, police station birnin kebbi da bijin yanzu kamar shi barista lagalo din da sanar da kai ya faɗa maka inda ya samu wannan source din eh, ya gaya min gaskiya wani ya kira shi ya gaya mai ga abin da ya samu labari don shi na ganin unguwa yake ko kuma dai wani dan unguwa ya gaya mishi har da bukatan ma ya yi a ba shi dama shi dan yi mai ɗaki wajen tunda sun ce bai da hankali baban bai yadda ba ya ce to a bari shi dinga kawo mai abinci at least sau uku ga yini kuma bai yadda ba to ya dai aka kokarin shi matsayin shi na mutum ya ga abin ya karfi ne shi na je samu wannan lauyan ya ga mai cewa to ga fa abin da ke faruwa mu shi dai ya yi yayi bismi zai ba. me shawara ya ce to ai ya san barista Hamza yaron shi ne dan da kamin in samu aiki tare shi nake ya kira ni same shi office kuma ya ga mini ce turanka da tun abin haka ne mu je station a ba mu yan sanda su dole sai da hukuma kuma aka yi haka din kuma alhamdulillah aka samu nasara kamar da kuka samu yaro din shi na iya magana ko kuma wani hali yake ciki yaron gaba ɗaya bai iya magana ba sai dai ka ji na dan kuwa haka kamar kuwa bisa ce ko ko dan yana cikin sunne komi amma komi bai iya faɗi duk abin da ka ji ya faɗa ba zai yi sense ba ba a san abin da yake faɗi ba bai iya magana ba sannan ya kai shekara wajen goma sha uku sannan ana yi mishi aski cikin asibitin ma da gashin kai ne da kaɗa komi zai sa baki ne kawai ya rikice gaba ɗaya an juya mishi kwakwalwa ya kuma tamkar mahaukaci to amma kamin a kawo asibiti a fara kula da lafiyar shi ko kun lura da wasu halaye na rashin hankali gare shi saboda uban ya ce saboda yaron bai da hankali kuma yana jawo mishi rigima shi yasa ya daure shi kuma ya ce bai yi shekara biyu ba wata ne biyu sannan kuma ba kullum yake ga turken ba in ya taho da yamma zai shiga da shi cikin ɗaki da sahi shi to da shi ya daure shi nan kuma da kyalle na kaɗan daure mai kafa kun lura da haka nan to gaskiya mu ba mu ga alamar kyalle ba saboda kafar shi in ka diba har da kwanshin inda ya giya giya haka ta tsike mishi kafa kan yanzu shi nan kafar shi bai ɗebe ba sannan ba za mu iya gane cewa mahaukaci ba ne saboda kuma mai hankali aka ɗan ya kai irin wani lokacin dole damuwa ta kama shi rikici su wannan gaskiya sai dai likitoci su gano kile daga baya dan kusa kile ba yanzu gaba da nan zuwa sati guda biyu ana iya gano cewa da hankali ko bai da hankali amma dai a halin yanzu mu ba za mu iya gano cewa makwaci ba ne saboda muna sa wannan abin gaskiya to da ke ɗazu da muka je a police station ta birnin kebbi ta hanyar kakakin rundunar 'yan sanda jihar kebbi ya neman muna izini daga kwamishina muka je kuma dpo ya gwada muna mutumin kuma muka gana da shi amma sun ce mana sun yi discharging case din zuwa magistrate court a zaman ku na masu kare haƙƙin bil'adama kuma ku kuka zakulowan ga batun a kawo shi ga hukuma wani shiri gare ku na ganin cewa kila an tabbatar da an samu yaro na haƙƙin shi gaskiya malamin galaduwa zan bi ta kai da kawabu muna mu tabbatar da an wani yaro a alici saboda ya zama darasi ga uwaye ne kuma shi ah, ya zama dataran ga wasu masu yin irin wannan abu za mu bi wannan abin kotu kuma duk inda ya karace za mu je a kama wakalar duwa so insha Allah za mu bi abin kai da kawo kuma abin ya bi duniya a yi kowa da wanga labarin insha Allah amma yanzu kuna da masaniya da an kai kes din kotu eh kes din na tun jiya an ga mana yau za a je da kes din kotu kuma kes din na kotu yanzu haka eh to ina an kai magana cin zarafin ƙananan yara generally a jihar kebbi ku ne adda haƙi na tabbatar da kare haƙƙin bil'adama ya za a kwatanta irin yadda irin waɗannan kesu aka samu su a cikin jihar kebbi eh gaskiya abin irin dai wannan kam mu mu taɓa samu irin shi ba ana kawo mana kesu ba na yara ba har na manya duk wani abin da an kace maka cin zarafi ne ga mutum human rights violation ko ne iri ne ko na harkar zamantakewa ne da makwabta ko da mataka ko da iyalin kamar ka gaba ka ɗauka so da ya kamata za ka ga wasu ɗiyansu sun ga su ɗaya amma ko karatu ba a su su yi su muna kiran uban mu ja kunnen shi cewa to shi ɗauki mataki in bai ba za mu ɗauka mataki kuma alhamdulillah duk muka gida za ka ga abin ana samun ci gaba sosai dan duk muka haka nan muna bada lokaci cewa a dawo mu gani zuwa bayan sati biyu uku so kuma in aka dawo muna ganin gaskiya canji kwarai da gaske da yake gwamnatin jihar kebbi ta ce ta karbi wanga kes hannunta za ta kula da lafiyar yaro kuma ko ya jira ma ba za ta hannunta shi ga iyayen shi ba ko kuna da kyakkyawar hulɗa da gwamnati da za ku bi ta ga cewa ta kula da yaron ita ma da ya kamata ba a kai shi gidan marayu a ta batu ne kuma halin da ya to ciki ba gaskiya gwamnati na kokari sosai ga wannan abun dan muna zuwa hagen marayu lokaci lokaci kuma muna ganin cikin yanayin da ganin su ba mu ganin cikin yanayin takura kana ganin su ana ba su nama kuma da abincin da suke ci da irin cire su ma gaskiya ana kokari sosai a wannan abu kuma wannan abin da suka yi gaskiya taimako ne saboda yaron zama ne can ya zama shiga wannan mutanen don ga alama ba su irkun shi amma gwani ta rika shi insha Allah ba zai samu wani damuwa ba kaga zai samu damar yin hadda karatu insha Allah amma shi mahaifin ya roƙa cewa a bashi shi sannan kuma a sa mai ido sati duk a je a bincika a gani ko kuma yadda da wannan gaskiya ba mu yadda ba halin daga cikin zunga sai dai mun ga yanayin shi dan ni na ga irin shi mai wannan shekarun ya mallaki hankalin ka ne yana da mata uku da ɗaya wajen goma sha takwas cikin gida mai sabon tuni yana wannan yana alaji ba saboda ɗan na shi ya haihai da kai ne su wa'ancan matan ma a ce ba ɗansu ba ne kila ba su jin wannan abu amma shi shi ya jinin shi ne so yi mai wannan abu a ɗan mai shi ni kan yana ganin ganin ko da wani abu ne ma kamata ma ya ƙidda da wannan abin inda ma matan masu koyo cewa za a ɗan su ce ba su yadda ba so shi bai kamata shi dabar haka ba za mu so a ba shi yanzu gaba muna son shi yanzu ai mamma bin ma da hancin icin shi ga hukuma yake su muna son a kai shi a yi mishi hukunci wanga abin da ya san cewa ya laifi dan gaba kada ya kara yi kuma in wani zai yi zai hana shi dan ya zai ga mai cewa to akwai matsala ga irin wannan abubuwan so gaskiya a bar shi ganin gwamnati ina ganin ya yi mishi kwanciyar hankali Nan kuma za mu jasa aya yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin mahaifin yaron da kuma dan uwansa dangane da wannan lamari. Yanzu dai a madadin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na jihar Kebbi Barista Hamza a Tahiru Wala da kuma wakilinmu Muhammadu Nasir da ya mana hira da shi. Sai kuma Cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don